Labaran nishaɗi Nura M Inuwa ya yi wa masoyansa albishir da fitowar albam ɗinsa na shekara ta 2021. Shahararren mawaƙin nan Nura M. Inuwa wadda ya saba fitar da sababbin waƙoƙinsa a duk shekara wato albam biyu duk shekara. Sai ga shi a shekara ta 2020 ba a ga fitowar albam ɗinsa ba rashin sakin albam ɗinsa ya jawo cece kuce har wasu na cewa fasaha ta ƙare masa shi dai mawaƙin bai ce uffan ba sai gashi kwatsam ya fara fitowa da kaɗan daga cikin waƙoƙin da ya shirya wa masoyan yansa a wannan shekarar domin ya nuna wa masoyansa har yanzu yana da fasaha. Ya yi jawabi ga masoyansa akan fitar wannan sababbin album ɗinsa na wannan shekarar a kafa sada zumunta yayin da ya rubutu makamancin haka. Tab lallai abun ba sauki an zo gabar da nima na fara kasa bacci a yanzu na kagu na sako su na huta nima Allah ka bani ikon sauke nauyina hakan yayi wa masoyansa daɗi mu ma muna masa fatan a yi a sa'a Mafi yawancin mazan Kannywood sun saki matayensu ba su sani ba, in ji Dr. Bashir Aliyu Umar a cikin karatun babban limamin masallacin Alfurkan da ke birnin Kano. Yana karatu yana karatu ya zo akan babi yana karatu ya akan babi na saki wadda ya misali da yan fim wadda ya nuna cewa wasu su suna sakin matayensu ba tare da sun sani ba. Wadda wasu suke ganin wannan fatawar akwai bambancin niyya wadda daman an ce kowane aiki sai da niyya inda A wasu suke cewa lallai su Ali da kuma Adam A Zango suna ruwa, wadda su ne suka fi yawan fitowa mazajen aure a fim. fina-finan Hausa da suka shahara a shekara ta 2020 jerin sunayensu da masu ɗaukar nauyinsu. Kamfanin Kaniwu ta kasance babbar masana'antar shirya fina-finan Hausa da ke yankin arewacin ƙasar. A yayin da aka shiga sabuwar shekara, mun waiwayo baya domin zaƙulo muku manyan fina-finai takwas da suka samu karɓuwa a wajen mutane. Mu kuma kawo muku jera sunayen waɗanda suka ɗauki nauyin fina-finan duk da tarin ƙalubalen da masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kaniwu ke fuskanta. a wannan lokacin. Tana nan daram dam inda take nishadantarwa da masoya. Ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka addabi masana'antar shine kasuwanci, domin masu satar fasaha na hana su cin gumin su Wannan ne yasa suka fito da tsarin nuna fina-finansu a gidajen kallo na sinima, sannan suka fito da manhajar Netflix duk don samun mafita. Haka zalika wasu manyan masu shirya fina-finai suka fito da tsarin yin wasanni masu gajeren zango, wadda suke haskawa duk mako musamman ma a YouTube. YouTube. Kuma a yau za mu kawo muku jerin wa'annan fina-finan da suka fi shahara. Akwai bana bakwai Fati ciwon idanuna wadda Abubakar Bashir mai shadda ne ya ɗauki nauyin waɗannan fina-finan guda uku kuma sun samu karɓuwa sosai a wajen ma'abotan kallon fim ɗin Hausa. Sai kuma Mati a zazzau Fim ɗin maci a zazzau ya samu karɓuwa sosai a wajen masoya kasancewar yana ɗauke da manyan jarumai. Rahama Sadau da Sadiq Sani Sadiq su ne suka ɗauki nauyin sa. Sai kuma fim ɗin Jaruma. Fim ɗin Jaruma wadda Mandi Brigade ta ɗauki nauyi shi ma ya samu karɓuwa sosai a wajen masoyan fina-finan Hausa a shekara ta dubu biyu da ashirin Ƙaramin sani fim ɗin ƙaramin sani ma ya samu karɓuwa a wajen ma'abotan san fina-finan kaniwood kuma sani indomi ne ya ɗauki nauyin shiryawa Sarkin Barayi fim ɗin Sarkin Barayi wadda Abba Kabugawa ya shirya yana ɗaya daga cikin manyan fina-finan a shekara ta 2020. Wayannan su ne jerin fina-finai wayanda suka shahara a shekara ta 2020 da kuma sunayen masu ɗaukar nauyin fim ɗin.